Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Alhamis 13 ga watan Juye na 2023. tun wasu 'yan watanni al'amarin ci da gumin kananan yara da ma na manya ke faruwa a jihar agadez a cikin wannan shiri mataimakin alkalin kotun jihar agadez na dauke da bayani a arlita a sakamakon fashi da makami da ake yi wa masu harkokin zinariya an ɗauki sabbin matakan tsaro domin shigilar zinariyar magajin garin arlita na tare da bayani a cikin shirin rahoton musamman na yau zai kawo mana haske akan ayyukan 'yan sanda na karkara a harkokin hilaye a nijar. a birnin kwanni an buɗe wani ofishin karfafa bincike na 'yan sanda da ke tsakanin birnin kwanni da garin illela da ke tarayyar najeriya a yau ne aka kaddamar da wannan ofishi tare da halartar hukumomin jihar tawa da shugabannin ma'aikatu isa musa gwamnan jihar tawa da bayani wannan wuri zai ba da nashi gudunmuwa na kare ma al'ummar banni da al'ummar nijar gaba daya waɗanda ke shigowa da mugun nuni da kayayyaki na asha da makamantansu na biyu jama'a wani biyu za ka an ce wata alluba ta tashi ko sakwato ko kondoso ya kamata ya zamanto kada alluban nan ta yadu wannan host da yake da kwai likita kusa su ma suna nan suna bibin duk wanda zai biyo wa. in bai da wani ciwo wanda yake iya kai ma waccan al'umma tun daga nan sai a tsaida shi a kai shi likita a yi mishi magani wannan ɗaki na bincike ɗaki mai muhimmanci ne gare mu munan Nijar ga Nijeriya su kan zama kwanciyar hankali da lafiyar jama'a da kuma ci gaba. A sakamakon yawan faruwar fashi da makami da ake yi wa masu wato aikin sinari da kuma wasu fararen hula hukumin gundumar da na karamar hukuma arlita sun ɗauki sabbin matakai dangane da sha'anin tsaro saboda haka daga rana mai kamar ta yau duk wani mai harkar sinariya dole sai ya bi ta hanyar kwalta wato inda aka baza jami'an tsaro wato idan zai isa a gidan daka inda ake gudanar da ayyukan abdulrahman Mauli magajin garin Arlit ya yi wa Muntari Abdullahi karin haske. muna samun matsala tsakanin mu da gidan daka kullum a ce mana an tare ga moto an tare ga mota amma da muka yi lissafi magani tare tare da ake shi ba a yin shi bisa kwalta yanzu mun ɗauki takai mun sa sojawa bisa kwalta kowa ya muke so ya bi bisa gudron ya je zuwa inda yake so a gidan daka ya dawo bisa gudron paske akwai motoci wajen uku ko hudu tun da safe sai faduwar rana suna nan suna yawo tsakanin gidan daka da gari kenan bai wa attack amma duk wanda muka kama zai zo arlit ya sake wata hanya wanda ba gudron ba to da shi da barawin wannan sun zama daya paske duk kukan da ake kawowa bisa hanyoyin nan ake attack an mutum ya fito post de police na gidan daka kai ya sabka bisa kwalta sai ya shiga arlit zai gani mu za mu sa soji ko ina kenan daga rana mai kamar teo a partir de 6h du matin duk wanda zai gidan daka ya bi kwalta yan almuru ta faɗi dama ma babu sirkila sun gidan daka da gari karhe takwas na dare babu zuwa da zauwa alƙaluman ɗabi'ar ji da gumin mutane sun hawa a jihar agadas a watanni uku na biyu na wannan shekara in shi mataimakin alƙalin kotun shari'a ta agadas umaru gajere muhammad bilal ya ce bana ci da gumin ya shafi wato ƙananan yara da mamanya ga hirar shida musa mamman. Muna samun nau'i biyu na ci da gumin mutane, akwai ci da gumin manya da kuma na yara. Abin da muka fi samu dai shine ci da gumin yara fiye da na manya. Na saka su aikin karfi musamman mutanen da suke da matakin manya suke cikin irin wannan yanayi. Saboda wasu dalilai da ke da nasaba da rashin galihu, da ake saka su aiki ko kuma a ɗauke su aiki. Alƙaluman da suka fi hauhawa na ci da gumin mutane yana hauhawa tsakanin tsakanin yara da manya a cikin watanni uku ana samun ɗaruruwan mutane alƙalumman suna hawa saboda idan kuka ɗauki misali yara ana samun mutum ɗaya da ke rike da gwamman yara A ranar Lahadi tara ga watan Juye wani fada ya barke tsakanin al'ummomi biyu na makiyaya a wata rijiya da ke tsakanin Kabalewa da Tumur a jihar Difa. Fadan ya yi sanadiyar mutuwar mutum biyu. abdu nimo gashango shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma da makiyaya ya kira ga mazauna karkara da su zauna lahiya da juna a hirar shi da mani musa ba su gane juna ba ne matsalansu kowa yana kallon kowa da wani abu daban gwamnati ne ya kamata ya zamna a gabansu ya fede musu biri hawutsiya sannan in kowa ya san matsayin shi tsakanin su kenan kowa zai san da wani ido yake kallon kowa su wajen makiyaya in sun taru magabatan su abin da suke gaya musu daban su ma larabawa in sun taru magabatan su abin da suke gaya musu daban idan dai ba a kullum magana iri guda tsakanin su to wallahi za a daɗe ba a samu kunshiyan hankali ba kuma yau yau a kashe biyu gobe a kashe ɗaya jibi a kashe fudu in kayi lissafi a kan rijiya za a rasa ran mutum diyawa ne abin da aka yi abin da muke faɗi gwamnati ta ɗauki mataki. mana na ci gaba da kafuwa yayin da ake ta samun sabkon ruwan sama a gaya duk da jinkirin da aka fuskanta bana wato mafi yawan ƙauyuka na gundumar sun yi shibka haka idrisa abdu shugaban ma'aikatar noma na gundumar gaya ya bayyana a zantawar shi da fadel alu Eh, Yanayin tafiyar damunan shekarar bana ana iya cewa alhamdulillah komai yana tafiya daidai da farko ne muka an samu fargaba amma yanzu komai ya daidaita tare da dawowar ruwan sama. Duka garuruwan noma an yi shuka muna da garuruwa 175 duka sun yi shuka. Yanzu jama'a su mai da hankali akan noman dawa da gero da wake da kujiya. Muna da wurare goma sha ɗaya da ruwan ba su ishe su ba. Akwai wurare bakwai da da suka samu isassun ruwa da farko da ruwan ba su isa ba shine yasa shuka ta yi latti idan aka misalta da shekara da ta gabata mata zababbu a matakin ƙananan hukumomi da na ƙasa akan wani maudu'i ne ƙungiyar mata zababbu ta jihar agadas ta shirya wata haɗuwar tattaunawa da kuma musanyar fasaha hakan kuwa a cikin tsarin aiwatar da tsarin aikinta na shekarar 2023 azara jalawi shugabar kungiyar ta yi wa anise karim karen haske les différentes conseillères dukkanin mashawarta mata ya kamata su taru su san juna su kara wa juna sani da yake ma sauran ba a jima da zaben su ba kenan za a nuna musu menene ainihin nauyin da ya rataya a wuyan mashawarci sannan kuma sai su kama aiki kenan wannan taron zai nuna musu ya ne su suke musamman bangaren mata za su kuma kara wa juna ilimi tunda kowace gunduma tana da yadda take tafiyar da harkokinta ana son tunanin su ya canza kuma su kama wajen wayar da kawunan al'ummominsu akan matsalolin tsaro auren wuri da sauransu don idan sun koma cikin gundumominsu su bayyana wa al'umma su wayar musu da kawuna don a magance matsalolin da ke cikin kowace gunduma ayyukan saka kwalta a hanyar mararrabar kau da bana don na cigaba da wakana kamar yadda ake so in shi magajin garin kau hamma abdullahi rusman inda yi wa alamin washar karin bayani ta wayar tarho. Ayyuka hanyar mararrabar kau Cintabaraden tana tafiya daidai. Kamfanin NBC da aka baiwa kwangilar yana ta gudanar da aikinsa har ya kusa ƙara duka hanyoyin ruwa da ke zuwa har kau. Muna da tabbacin nan gaba kaɗan za a fara zuba kwalta ta farko daga kau zuwa tawa yanzu hanyar tana da sauki hanya ce da ta sha baiwa masu motoci wahala wayanda suke hitowa daga arewaci aljeri su zo hartawa wannan hanya za ta haɓaka tattalin arzikin duka yankin tasara cinta kau har zuwa tawa shige da ficen motoci tsakanin tawa da kau ne ake samun haɗarin motocin na an yi wata hanyar kewaye da ke baiwa motocin wucewa ko da lokacin damuna babu cinkoso Kamfanin Orano da ke haƙar iranium tare da Nijar yau da shekaru 40 kenan a Arlit ya ɗau gurin haƙo iranium na imuraren ta hanyar wata dubara da ake kira ESR. Wannan sauyin dubarar wato na tattare da musamman da muna na haɗarurruka wato tsawon lokaci akan albarkatun ruwa na Nijar a cewar Brino Sharon, injiniya na kimiyya nukiliya. shugaban ɗakin bincike na hukumar bincike wato da labaru akan gubar ayyukan ma'adinai a yi muktar amadu ƙarin bayani ta wayar tarho. Ita wannan hanyar aikin da ake cema ESR rijiyoyi ne ake ginawa sannan sai a zuba wasu sinadaran ruwa wanda ake cema lixivian sai a mammatsa shi don ya ƙara nutsewa can ƙasa har ya shiga cikin ma'adanar uranium da ya narkar da ɓangare ɗaya na uranium kin sannan ta hanyar wasu rijiyoyi daban a samu a tatso shi don a zuba shi a cikin wasu kayayyakin aiki waɗanda za su tsame uranium kin to ita wannan hanyar aikin tana da miyagun sakamako a akan muhalli har ta kan iya gurɓata shi zuwa gaba musamman abin da ya shafi ruwan da yake can cikin ƙasa kenan yana da muhimmanci a azawa uranu wasu tambayoyi na farko akan irin sinadaran da suke zubawa can cikin ƙasa da kuma irin bincike-binciken da ya kamata su yi akan ruwa da muhalli don su tabbatar wa mutane da lalle za su iyakance gurɓacewar muhalli musamman ruwan da yake ƙarƙashin ƙasa. a fagen wasanni a wasannin rana ta uku ta kwamɓalar cin kofin kwallon kafa ifowa be na maza na biyu da ke gudana a birnin abidjan a wani alhamis sha uku ga watan juye nijar za ta kara da burkina faso ya zama wajibi tawagar mena ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin ta samu nasara a gaban tawagar italon bayan wata karawa inda ta yi kunan doki da ghana ci ɗaya ko ina da kuma kashin da ta sha ga hannun cote d'ivoire wadda ta yi mata ci hudu da ɗaya wato yaran abdulrahman isa maiga suna cikin wani halin rashin tabbas yan wasan ne na mena za su soma wannan haduwa da tunanin samun nasara domin samun tikitin wucewa gaba in shi mai koyar da yan wasan domin inganta tafiyar da harkokin hilaye na karkara a niger da rigakafin rigingimu tare da samun kwanciyar hankali tsakanin mazauna karkara duka ta ba da damar mahukunta su zama tamkar 'yan sanda a karkara idi leko sakataren dindindin na hukumar tsara karkara ya yi bayani akan ayyukan da suka rataya akan waɗannan mutanen wajen kula da hilaye na karkara a zantawar shi da aliyu abdulmumuni 'yan sanda karkara ba 'yan sanda ba ne haka kamar 'yan sanda magajin gari ko 'yan sanda da aka sani a wata jimillar abubuwa da suka dace da doka take ratayawa wasu ɗaiɗaiku masu ruwa da tsaki a nan nauyin na 'yan sandar karkara yana yana yin aiki a cikin kyan da yake mallaka ta yadda kowane ƙauye zai kwana lafiya kuma kowane ƙauye tashi lafiya Wani nauyi ne ya gataya a wuyan ɗan sandan karkara? El proced a la prevention. aiki bisa rigakafin rigingimu. Misali wani ya zo ya fashe akwati sai a hukunta shi ma'ana a ce ya maida abin da ya lalata kuma ya yi kaso. Hakan yana yin rigakafi kuma kowane mutum da aka rataya ma wannan iko ya ɗauki duka matakan da suka dace. Misalin burtala da ake na ana lalata su a daina kenan aikin su na ilmantarwa ne shine na rigakafin rigingimu. Yanzu idan rigima ta zo ya kamata a kafa wani yanayin kula da ita. Wa ke iya zama ɗan sandan karkara a hukumance? ilson suna a cewar kuduri mai lamba 93.15 da aka amince a ranar 2 ga watan maris din shekarar 1993 musamman ma aya mai lamba 113 da ke nuna cewa gwamnoni prefe merori sarakunan gargajiya ta hanyar doka mai lamba 2015 da sifili daya da aka rattabawa hannu a ranar 13 na shekarar 2015 ta tanadar musu iko na 'yan sandan karkara kuma aya mai lamba lamba 2021 na doka bisa sarakunan gargajiya take basu wannan matsayi. Wa ke iya taimakawa 'yan sadakar kaga cikin aikinsu? kwamitocin kula da filaye ne da suke da wata kwarewa bisa batun filaye jami'an tsaro ne ƙungiyar fararen hula ne jami'an ma'aikatu alƙalai ma domin akwai su lokuta da dole sai an je kotu kuma juju ba ya magana kan wata haraka idan ba ya da shaidu shaidun su ne kofo ta hanyar sp da ke bashi damar zuwa wurare yin bincike tattara da yin tasawira da za a kawo masa ta yadda zai iya gane da fahimtar dalilin wata ja'in ja shi. Wa ke iya neman taimakon su in yayi bukata? Ko ɗan ƙasa na iya ɗaukaka ƙara ya kasance mutum guda ko gungun mutane ko gungun makiyaya ko manoma duk wanda ya lura da wata barazana yana iya tattara aikin hukuma domin a yi amfani da 'yan sandan karkara. Tumar da masu karshen labarin kenan na maricen yau zan bar ku da salamatu kadiri dauke da labarai da harshen zabarmanci. Amma kafin ina san da ku cewa kuna iya sake sauran labaru da kuma shirya rahotanni mu na musamman kyauta a lambar eh, uku biyu biyar tare da layin Airtel sannan sauran shirye-shirye kuma akan manhajar eh, Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Ai saurare lahiya.